a yayin wata ganawa da jami'an diplomasiya na kasashe daban-daban a can abuja ministan ya ce abin takaici ne yadda kasashen ke ci gaba da bullo da wasu manufofi na tsangwama da musgunawa ga 'yan najeriya ya ce kasashen sun hada da bahrain da kamaru da equatorial guinea da cote d'ivoire da cuba da gabon da china da kuma masar sauran su ne hong kong da kuwait da qatar da sri lanka da turkiya da zambia da mauritania da south tome and principe da afirka ta kudu da united arab emirates da ukraine da namibia da kuma sudan ta kudu to amma dan masanin kano alhaji mai tama yusuf da ke zaman tsohon wakilin najeriya a zauren majalisar ɗinkin duniya ya ce akwai kuskure a tattare da matakan da waɗannan ƙasashe suka ɗauka duk ƙasashe na duniya sun yarda cewa abin da duk WHO ta wannan ƙungiya ta lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗi to daidai ne sun tsaya a kai tun da aka taso a haka ake har yanzu akan haka ake wannan cuta da aka ce ta bullo har aka ce an same ta a najeriya wannan kungiya ta majalisar ɗinkin duniya who din ta yi iyakacin binciken ta ta sa ido ta gani ta tabbatar babu wannan cuta a najeriya ma da ta so ko hanci to ta koma to idan da gaskiya in je da adalci ya kamata kowace ƙasa ta duniya ta yadda da abin da wannan aka yi idan dai ba wani abu ba ne kuma daban ba wanda ba ma fata bai kyauta a ce majalisar ɗinkin duniya ta ta yi magana hatta wanke mu kuma a ce wasu ƙasa suna tsangwaman mu ba sai dai tsohon wakilin na najeriya a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana abubuwan da hukumomin najeriya ya kamata su yi game da wannan batu kuskure biyu ba gyara ɗaya ni abin da nake fata shine hukuma ta Najeriya ta daure ai ita Najeriya ko ana so ko ba a so ta zama uwa ma ba da mama musamman a Afirka ya kamata a tura mutane ko kuma a faɗa 'yan basadojinmu da suke can ko kuma a tashi mutane musamman a je ba faɗa za a yi ba a yi musu bayani ga farfotin da wannan hukuma ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗi game da najeriya akan cewa babu wannan cuta gashi kuma mun gani a ƙas an je maka ba su ce sun samu cuta ba a wurin alhazanmu da Allah da annaba a daina wannan magana ta cutar nan ni na ganin ya kamata a bi shi ta wannan ta fuska a yi da hikima da lafazi mai kyau kada a ce za a ɗauki a faɗa amma da takaici kuma ba daidai ba ne su ma ƙasashen sun yi kuskure Alhaji Yusuf mai ta masala kenan ɗan masanin Kano kuma tsohon wakilin Najeriya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.